أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء wa السلام Yau ورحمة الله وبركاته يومنا شاطيني قوة شوال hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1441 yayin da daidai da uku ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya na takiyar dinin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da tara. jiya ba mu samu mun yi karatu ba ba kuma don uzurin waccan munazara da muka gabatar ba a sai don uzurin wani ɗan uwa da rashin lafiya ya same shi mai tsanani ƙwarar gasken gaske madan mustapha da aka muke uzurinsa ya sa wajen kai masa ɗauki ba mu samu mun yi karatu ba da aka iya adadin da mutanen saƙo zai kai musu da haka da Allah muna roƙo su kaya mu da addu'a ɗan uwa malam Mustapha akwai wasu al'amura da suke damun shi muna roƙon Allah don sunayensa masu tsarki waɗanda in an roƙe shi yake bayarwa ko ya amsa Allah ta'ala ka yayi masa abubuwan da suke damunsa ɗan tsarkin sunayensa abu na biyu akwai ɗan uwa malam Ibrahim daga Itali. ɗan uwa malam Ibrahim daga Italy yana cikin bayan Allah mutanen kirki da nake kyautata musu zato a shekaru ya ma girme ne kuma malami ne na addini asalinsa mutumin mali ne amma yana da alaka da Najeriya kuma yana da ido kwarin gaske gaske a karatu to bayanin da na yi a kan kalmar wahabiya lokacin da ya ji na faɗi littafin asihu khata'i haula abin da ya shafi wannan littafin da na faɗa ya ce ya ɗauka ko zan tsaya in yi bayani ne kan matsalar sai ya ji na wuce da gudu to mala ibrahim ya turo tambihi mai kyau wanda in allah ya yadda wannan littafin zan faɗi cikakken sunansa risala ce ba ta da ba ta wuce shafi 140 da wani abu ba kalman an taɓa yin wani mutum da suna abdulwahab rostom kin hijira 180 da wani abu ya rasu ya rayu a yankin jazair algeria a anan afirka yana da aƙida na kawaris ne yana da alaƙa da ibadiyya da haka wannan mutumin yana rikici da shi'a yana rikici da ahalin sunna tun yana da aƙida ta ibadiyya sai sai ya zama tun daga wancan lokacin sai ake kiran mabiyan shi wahabiyawa tun kafin bayyanar muhammad bin abdul wahab wanda su ma malaman ɗariku ɗin a kowanne sun yi rubutu akan ita waccan jama'a da ake kiranta wahabiya kafin muhammadu dan abdullahi ma shi to sai ya zamanto wa'ancan firka ɗin da suka rayu tun ƙarni ɗari da wani abu sai ake nasaba abinda wa'ancan firka ɗin suka yi zuwa ga muhammadu bin abdullahi wannan shine tambihin da ɗan uwa yi allah ya saka masa da alheri domin ya fahimci abin da nake kokarin korewa shine wata jama'a mai suna ahlus sunna wahabiyya babu ita amma bayanin da malam Ibrahim ya taimaka min da shi shine an taba yin wata jama'a sunanta wahabiyya ga aqida ta ga lokacin da ta fara sannan kuma wancan jama'an su ake jingina wa aikin da Muhammad bin Abdul Awi da in insha Allah gobe zan ƙara bayani kan wannan matsala din insha Allah wani abu na uku maganan munazara a mutane sun ji abin da ya faru ranar da ta wuce jiya dama ya halika man halaka an bayyana wanda sun za ka shiga wuta ka san kana sana za ka shige ta ba wani mutum yanzu da zai ƙara zuwa ya raina wayan mutane ya ce wai 'yan shiya ba sa zagin sabbin kun ji da bakinku ga wani ya fito kuma ya ce daga littafin shi'a ya karanto lallai matan manzan Allah da abokan annabi da suke kwanci a kabari kafire ne sun yi ridda saboda akwai munafukai waɗanda suka sa rigar ɗariƙa waɗanda suka fito suke ba 'yan a kariya suke cewa wai ana ma 'yan a sharri ne ba sa zagin sahabbai to shine nake faɗa ma 'yan uwa na ce mu wannan munazarar amfanin da ce mana babba yadda shi wannan ɗan shi an yi jarumta ya fito ya bayyana haƙiƙanin aƙidar shi an ci wajen maukifinsu a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu ƙalubalen da muke da shi a kan ‘yan ɗariƙu ‘yan gabar da kuke yi da mutane Allah ne yake sa kuke gina ta da addini ya kamata gabar da kuke yi da ‘yan shi'a ya tun ta fi gaba da kuke damu da kuke ganin cewa kamar muna taɓa waliyanku wanda na tabbatar wallahi waliyanku ba su kai darajar sahabban annabi ba kuma haka yake a rubuta a littattafanku kuma mun muku adalci mun ce ba kuwa zagin sahabbai ba a ƙi da ku ba ne, amma suna alaƙa da masallatanku kuma kun ji a da su kamar yanzu yanzu masu zagin waliyanku a fahimtar ku ba za ku ba su dama su zo su wani abu a masallacin ba to bai kamata wanda ke zagin sahabbai zama yana da gurbi a masallatan ku bai kamata ba bai kamata ba to da ka aje a duba ashifa ta alqadi za a gani ya kawo alamomin san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki akwai san sahabban manzon Allah akwai san matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan kalubale ne ga 'yan ɗari'u in gabar da kuke yi da mu wasu daga cikin kubanci da kama kuna yin ta ne don Allah don kuna ganin muna taɓa wasu mutane a fahimtar ku suna da daraja so darajar sahabban annabi ta fi darajar mutanen da kuke gani da daraja ya kamata a ce gabar ku da waɗannan mutanen da rikicin ku da su ya kai ninki ɗarin rikicin da kuke yi da waɗanda kuke ce musu ‘yan izada ko ahalus sunna wannan shi shine haka duk wani ɗan dariƙa da kuka ga yana ma a musamaha yana taro da su yana ƙoƙarin ba su kariya na rantsi da Allah ko dai wakilinsu ne da rigar ko kuma wallahi in ba wakilinsu ba ne to billahi lazi ko a cikin 'yan ɗariƙun to munafiki ne shi ma ba za a fita daga ɗayan biyu ba a cikin bayanan da na fara wanda ban ƙarasa ba abinda yan uwa suka turo min na gama a wancan gabar ƙarshe lokacin da wani ɗan renin wayo ya ɗauki wannan littafin na shehu a teku yayi haka yayi haka yayi haka yace ai shehu a teku ya riga ya gama fassara baitin wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani sai kawo magana ɗaya sai dudduka ya tsallake ya mati karanta littafin kawai ya daga littafin tabin da muke cewa sai shi shewa ciku ya kawo magana guda biyu ya ce auna ƙulu ko mace inna shek radiyallahu anhu ƙala zalika li'annahu khalifatun min khulafati shek at-tijani shewa ibrahim ya faɗa haka ba fa dan ka ba annabi muhammad bane fa zaka shiga aljanna a'a dan shi shehu ibrahim wasa khalifan tijjani ne to khalifancin na Tijjani waye ya nada shi ba Allah bane ya nada shi ba irin khalifancin da Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bani ba kun bainan nasi wala tattabi al hawa kuma waye ya ce a wajen Allah ma dan ya baka tabbas shi Allah din kai kada da ikon ka ba wani tabbas waye faɗa haka to sai ya ce wai shi shehu ibrahim ya faɗa haka ne saboda wai shi khalifan shehu tijjani warisan min warasatihi yana daga cikin wa'inda suka gaje shi wa shehu tijjani radiyallahu anhu anna marra abu yawmal isnaini shi kuma shehu tijjani duk wanda ya gan shi ranar litinin wa yawmal juma'a da kuma ranar juma'a da kulul jannata bila hisabin wala iqabin zai shiga aljanna babu hisabi babu uku ba. wa kazalika Marra'ahu fi ghayrihima haka wanda ya gan shi a cikin ranakun da ba wa'annan ba illa annal yawmain almadhkurain lahumma maziyatun ala ghayrihima sai dai wa'annan ranakun alamis da litinin suna da bambancin falala akan wasun su wajiya ita ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yufariquhu fihima wa ma'ahu sab'atu amlakin annabi bai rabuwa da shi daga ranar litinin tun daga safa har yamma haka ranar alamis tare da shehu tijjani akwai mala'iku bakwai yaktubuna asma'a man yarahu fihima duk wanda ya ga shehu tijjani sai sun rubuta sai su sa wa annahu min ahli aljinani cewa yana cikin yan aljanna kaga wannan ɗin da ake magana ba aljanna ta sanin duniya yake magana ba ta sanin Allah a duniya a'a aljanna ta lahira ake magana har ya kawo ke qalan nazifi radiyallahu anhu ويذهب الاثنين مع يوم جمعة ومعه من الأملاك عدة سبعات لكتب عسام من يراه برقعة وإنه من أهل الجنان برؤيتي بدون حساب والإكاد فهذه سرت بوراثة لكل خليفة وجاز لكل من رأى الختم مطلقا وقيد ما مدى بخير مزيتي هزوا كشي تسيدي كما يتي ومثل هذه الرؤيا الموروثة لدخول الجنان ru'yat ala ma man min akabir al-arifin ka Sheikh Abi Yazid al-Bastami al-Arif billah Abdurrahman al-Sa'alibi wa Sheikh bin har zuwa karshen abin da ya magana wannan da ya zo kawai sai daga littafin ya haka yace gashi an shehu a ciku yeyeyeye yayi ciwa-ciwa kawai ya daddanna da gudu ya wuce da gudu ya tsallake to lokacin ta gaba sai da ya ɗauko wannan maganan sai ya ɗauko maganan al'allama bin alƙayyar a cikin littafinsa alwabil sai yake cewa ai ibn alƙayyar ma ya faɗa ibn alƙayyar ya faɗi irin wannan magana kuma mu ji abinda da ibn al ya faɗa in ɗauki matsalar an ba da amsa a kanta ta fuskoki da dama ibn al yana da matakin rayuwa guda biyu a da kafin haɗuwarsa da shekul islam bin kimiyya ibn al-qayyim kasar guman dan bid'a ne sai Allah ya azurta shi da fahimtar sunna ta hanyar ibn kimiyya shi yasa zaka ga akwai wasu maganganu da yake waccan karanta wadda ya baro suna wa ibn al-qayyim tasiri to shine ibn al-qayyim duka zaka ga cikin madarijus salikin da wasu gurare akwai maganganun da zaka ga kuskure ibn al-qayyim wannan ya yi shi a cikin alwabil sayyib min alkalimin sayyib ya kawo ta a shafi na 48 ibn al ya rasu hijira 751 sai ya ce wa samaitu shaykh al-islam ibn taymiya qaddasa Allah ruhahu Na ji ibn taymiya yana fada yana cewa inna fi duniya jannatan kaga da yace inna fi duniya sai ce jannatan kaga shi ya fassara maka wata aljanna yake magana yace ce yaji ibn taymiya na cewa a duniya akwai aljannar da mallam ya dakulu hala ya dakulu jannatal akhirah idan baka shige ta ba ba za ka shiga aljannar lahira ba wa qala li marratan yace ibn taymiya ya faɗa min wani lokaci ya ce ma yasna'u a ada'i bi ya makiyana za su gani yace ana jannati wa bustani fi sadari ni aljanna aljannata da lambuna suna cikin kirjina kaga tunda da taymiya ya ce ana jannati wa bustani fi sadari ake ka san ba a daukar aljanna a sa a kirji ai me yake nufi kwanciyar hankali da Allah ya bashi da natsuwa ta hanyar bin alqur'ani da sunna shine aljannasa yace in rutu in nayi yammaci fahiya malila tufariquni tana tare da ni ba ta rabuwa da ni in habasani in ya in lallai tsare ni a kurkuku ya ce kalwa ne za ka samu lokacin nazari da karatu da bincike yin an tsare ka inda yin kana gida babu kai ne can kai ne can kai ne can shi malamai suka ce na daga ciki abinda shekul islamu bin miya ya samu kansa wallahi galibin rubuce-rubucen da ya wasu a firizin ya su ba kamar ni da kai bane yanzu idan ina neman littafi akwai shi a labirari tashi za ka yi kasa tsani ka ɗauko duk galibin abin da zai ce maka akwai hadisi a bukari musulun turmizi ibn maja nisa'i abu dawuda wani ya faɗa a tafsirin shi wallahi babu littattafan da ka yake da ka ake karatu wannan littafin nashi al'asiratul wasiya daga azhar zuwa al'asr ya rubuta littafin saboda ko an ki ko an so makiyama sun yadda cewa ibnu taymiya malami ne kuma in ka ko abin da shi ibrahim ne ka baki ɗaya na rubutu a ilimi bai wuce littafi ɗaya da ibnu taymiya ya rubuta ba a gidan ilimi su sun sani malaman ku sun san haka in baka sani ba to shine yake cewa inna habasi khalwatun in kun tsare ni in yi kalwa wa qatali shahadatun in kun kashe ni in yi shahada wa ikhraji min baladi siyaha in kun ce in baggarin ce in na fata kuma in yada addinin Allah sai ce wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbusun ibn taymiya yana kurkuku idan yayi sujjada yace ina jin yana haɗa yana ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa ibada ibadatika Allah ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibada kama sha Allah yace wa qala li marratan wani lokaci ibnu timiya ya ce min al mahbusu man hubisa qalbuhu ar rabbi tsararre na gaske shine wanda aka tsare shi tsare wanda aka sa masa shamaki aka raba shi da Allah yace wal ma'asur man asarahu hawahu fursuna kuma shine wanda san zuciyar shi ya kai da shi fursuna yace walamma dakala ila alqal'ati wa sara dakhil ha? nazara ilaihi. lokacin da ya shiga kurkuku ya kalli katangar kurkuku ibn taymiya wa qala sai yace fa na bainahum bisurin lahu babu batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-adha ya shiga ana ganin cewa kaman an masa azaba sai ibasi da wannan ayar cewa faduri ba bai na hun bisurin lahu wa faduri ba bai na hun bisurin lahu babin ina hun fi himar zahama wa zahiruhu ibal hil ala daga su suna ganin cewa kamar kurkuku azabtar da shi ne shi kuma yana ganin wajen ne azaba kurkukun ne hutu ce sai ce wa Allahu! Allah ya sani cewa ma a ahadan in ji ibn al-qayyim yace ban taba ganin wani mutum ba atiyabu aishan min qattu wanda yake mafi dadin rayuwa irin shekul islamu bin taymiya ma amma kana ma fihi min diqil aishi wa khilaf ar-rafahiyya wan bal jidduha babu wani abu tare da yace ta ma amma kana ma fihi min diqil aishi wa khilaf ar-rafiyya na'im bal jidduha tare da wadata wacce Allah ke hore ma dan adam na zahiri babu ita amma kuma Allah sai sanya rayuwar hankalinsu a kwanci ce wa ma amralika wa ma na fi fihi min da habs wa wal tare da abin da yake ciki na tsarewa da tsoratarwa wa huwa ma azalika min tsayabin nasi aishan ibn taymiya yana daga cikin mafi daɗin rayuwa wa ashrahum musadarin yana daga cikin mafi mutane wa dingal wa qirji wa aqwahum wa nufusan wa asarruhum nufusan yana cikin mafi farin cikin su wajen rai yace taluhu nadaratun na'imi ala waje yace kana ganin haske na ni'ima yana bayyana a fuskar ibnu taymiya sai yake cewa wa kunna mun kasance idan shtadda bina al idan tsoro ya tsawanta gare mu ibnu taymiya sau ɗaya sau bakwai ana tsare shi a gidan yari sau bakwai yana daga cikin dalilan da malamai suka sa cewa ba zai iya yin aure ba don ba yadda za a yi ko kai ne ka ɗauki aure ka ba mutumin da yau in yi shekara ɗaya biyu uku a waje zai sake tafiya firizin yin shekara biyar goma a can kaga ba za ka ɗauke shi ka ba shi aure ba wannan yana daga cikin uzurin da ya sa ibn taymiya yana daga cikin malaman da har suka bar duniya ba su yi aure ba kuma fa duk ba akan rikicin ya zai ba addinin musulunci kariya bai zubar ma kowa ba bai bata ma kowa ba amma so bakwai ana kai shi gidan yari na ƙarshe a can ya mutu a prison ya mutu to lokacin da yake prison ne yana tsari ibn al-qayyim yace wa kunna idza stadda bin al-khawf idan tsoro ya tsananta gare mu cikin gari saboda an kama malaman su an tsare ga barazanar gwamnati suna fuskanta ana neman ɗalibai inda duk aka san cewa wani yana da alaƙa da ibn taymiya da karantawarsa wasa'at minna bununu zato iri iri ya muni gare mu wadaqat bin al ard kasa ta mana kunci yace a taina sai mu je wajen ibn taymiya fama huwa illa an narahu yace in muka je wajen ibn taymiya muka ganshi wa nasma'u kalamahu muka saurari maganganun shi yace fa yadhhabu zalika kulluhu Wayan وينقلب wa شراها وقوة ويكينا Ya ce da mun je gan shi mana bayani ya lallashe mu ya ja mana ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah abinda muka sani ya ƙara tunatar da mu Ya ce to wannan damuwar sai mu ji ta to sai wannan ya zo ya murɗa yake cewa gashi nan ai an ce kaza kaza kaza ai in ka ce ibnu taymiya ai ga ibnu qayyim nan ma wa kunna idza istadda bina khawfu ba sa tafiya wajen Allah ya kamata ka fahimci siyakin da yake magana sai ya ce fa subhana sarki ya tabbata ga man asha da ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi wanda ya nuna wa bayansa sa kafin ya mutu su mutu dama shi wani taimiyyar da kansa ya faɗa ya ce inna fi fi sadari a baya ya ce a cikin kirjina akwai aljannata to abin da yake nufi a nan wajen cewa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi wa fataha lahum ba hafi jarin amal fa atahum min ha wa nasinaha wa tibiha mastafraga har zuwa ƙarshen abin da ya magana yana maganan abin da ibnu taymiya ya sanar da su sanin Allah kuma shi ibnu ibnu ya faɗa a baya ya ce inna fi duniya jannatan dama a cikin duniya akwai aljanna Ta sai ya kawo wa kada ba'adul arifi da ƙuluna sashen wanda suka san Allah suna cewa "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma na nahnu fihi lajadaluna alaihi bisufi har ya kawo ya kawo yake cewa karu na ya kawo maganganu na shi ibn al-qayyim har ya kawo maganar da shi ibn al yake cewa wato wa qala akaru innahu la tamurru bi awqatin aqulu in kana ahlul jannati fi misli hadha innahum la fi aishin tayyibin sai yace fa mahabbatullahi ta'ala san Allah wa ma'rifatuhu wa zikiri, dhikri was sukunu ilayhi was tumanina ilayhi har zuwa ƙarshen abin da ya magana wannan shine abin da al-imam ibn ya faɗa ya faɗa ya ce inna fid dunya janna shi ma ibn taymiya ya ce a ƙirjina akwai aljanna ya riga ya bayanin me ke nufi da aljanna to na farko idan an kalli siyaki shine idan tsoro ya tsananta za su je wajen ibnu taymiya wannan ba sabon abu mana idan kuna da malami damuwa ta taso ku je ku same shi yana da rai ya kwantar muku da hankali ya muku bayani don ku natsu abinda zai nuna maka haka da ibn taymiya bai da ka taba ganin wani ahlus sunna matsala ta kaso mai yana kiran ibn taymiya ko a zamanin shi ka taba ji an ruwaito cewa shi yana prison su suna wajen gari a wajen gari bala'i ya taso suna kiran shi suna cewa ibn taymiya babu wanda yake nuna maka ba shi suke nufi ba to shine ya zo a cikin littafin al abu dawud wanda ya rasu hijira 275 ya buɗe babun fil asiri yukrahu alal kufuri al'imam al-bukhari ya kawo babu manikhtara darba wal katila wal hauna alal kufuri babun da ke magana mutumin da ya zaɓa a dake shi a kashe shi a wulaƙanta shi akan ya kafirta ya kawo hadisi mai lamba ta dubu shida da ɗari tara da arba'in da hudu hadisin khabbab bin al'arar yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kai kuka wajen annabi kaga wannan kukan da suka kai wajen annabi ai ba sun je wajen annabi bane neman annabi abinda aikin da Allah ke annabi a'a suna cikin damuwa ne a halin da makka ke ciki gwamnati ba a hannun annabi take ba an takura mai an takura ma da'awar to irin wannan kukan da sahabbai suka kai wajen annabi halin damuwar da suke ciki na kuncin addini an takura masu irin wannan nan ibn al-qayyim yace wa kunna idza stadda bin al-khawf sai mu je wajen ibn taymiya wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhill al-ka'aba kuma irin wannan ma qur'ani ya tabbatar mutanen annabi Musa sun zo sun same shi sun ce masa uzina min qabla anta atina wa min ba'di ma ji'tana tun kafin ka zo ake cutar mu bayan ka zo an ci gaba da cutar mu mai annabi Musa ya ce masu ala asa rabbukum an yi a yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil zo da kaifa ta amalu ku yi hakuri Allah ya yi kusa zai hallaka makiyin ku zai ɗauki shugabancin zai ba ku amma ko kuma zai gaya za ku to shine yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa mutasawwirun burdatan lahu fi dhillil ka'aba faƙulna sai muka ci ala tastansir lana ala da ulana. ya rasulullahi ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba faƙala sai manzan Allah ya ce masu kana man qablakum ya kasance ko inda suke gabaninku a wata ruwayar annabi yana kishin gidi da yi wannan magana sai annabi ya tashi zaune ya ce kana man qablakum yi ukadhur rajulu cikin waɗanda suke gaban ku akan kamo mutum Fa hufaru da hufin arzi sai a tona ƙasa yi ji alufiha sai a sashi a cikin ƙasar yi ja ubil min shari a zo da zartu fayi da'u ala ra'asihi a ɗauki zartan a ɗora a kansa ana gigarawa kikikir kikikir kikikir kikikir fayi ji alunisrain annabi ya ce ba za a cire zartan ba sai an ga rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi sannan wayan shaɗu bi amshaɗu na hadidi haka za a ɗauko zarto na ƙarfe kum a dinga taji naman mutum ma dona lahamihi wa abmi sai ya su an raba naman jikinsa da ƙashinsa ka kalli rashin imani a ɗauko zarto a sa a kanka a raba ka biyu a dinga gigarawa ƙiƙiƙiƙiƙir sai an ga rabi ya faɗina rabi ya faɗina ko a ɗauko kum na ƙarfe a dinga taji maka jiki sai naman ya fita ga baki ɗaya saura ƙashi sai annabi ya ce fa ma ya sudduhu zalika an dini amma wannan bai sa mutum ya bar addinin musulunci ya ce musu wallahi na rantse da Allah da riki manna hadal amru wallahi Allah sai ya cika wannan addinin hatta ya sira rakibu min sana'a ila hadramaut har sai mai tafiya ya yi tafiya daga sana'a ila hadramaut la ya kafu illallah. والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون بيدن tsoron kowa sai Allah sai kuma dabbobinsa amma ku yi hakuri kuna gaggawa ne to wannan fakirin matsalar da suka samu suke zuwa sahabbai annabi ya lallashe su kuma mutum ya koma riyadu salihina zai ga suhaibur rumi yana daga cikin waɗanda wannan naga wani suhaib shi ma suhaibul amriki yana nan wani ba amerika ne yin musulunta da ya fi isar suhaibul rumi su yi sama kansa shi kuma suhaib al'amuriki saboda ya samu matsala kwarin gasken gaske bayan shigo wasu addinin musulunci suhaibul rumi yana daga cikin mutanen da suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ji labari saboda neman addinin gaskiya jama'a kuɗi ya bayar a kawo shi jaziratul arab saboda kawai ya karanta yankin cewa inda annabin nan zai fito na karshen zamani kaza kaza ne mutanen da ya biya su kuɗi za su kawo shi kafin a zo makka suka mame shi suka siyar da shi a matsayin bawa haka aka zo garin makka aka siyar da shi jin mai ba don kawai ya baro can ya biya kuɗi yana so ya zo makka don neman annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani wasu kuma suka siyar da shi a matsayin bawa wannan yasa yana daga cikin mutanen da suka sa muguwar bakar wahala a makka saboda ba su da wanda zai su taimake su su dama ba a matsayin bayi suke irin su bilal za mu ga hatta hadisin dalilin da ya sa annabi ya kawo kissar wancan yaron kissar gulam yaron da aka tafi da shi kan dutse bayan an kashe malamin shi da ragowar mutanen gari ana so sai an kashe shi su haibu rumi shi zo ya samu manzan Allah annabi ya ɗauko wannan labarin ya ba shi saboda wannan ba wani abu bane ba wani abu bane to wanda zai saurari wannan halka ta ɗari da takwas da tara da Allah ya yi ƙoƙari ka saurari halka ta ɗari da goma daidai domin abin da zan biyo baya yana da alaƙa da abin da zan yi bayani kuma yanzu insha Allah saboda ban gama bayanan ba kuma an nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu za mu ji ƙarin bayani akan waccan kalmar da shi ibn al-qayyim ya amfani da ita inna fid dunya jannatan da kuma abin da shi ibn taymiya ya faɗa yake cewa wato a cikin na akwai aljanna da maganar sa da yake cewa fa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi wannan zamu ji karin bayani insha Allah wa bi hadha qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh